duniyar matasa miya da alkhairi karmiya da zamba Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannunmu da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka jibanci ma'amalan matasa da yanar gizo kamar koyaushe sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. madalla. Kafofin sada zumunta na daga cikin ire-iren nasarorin da yanar gizo ya haifar a duniya, inda jama'a suka sauya yadda suke zamantakewa da kuma hanyoyin da suke bi na ƙulla zumunta da samun bayanansu na yau da kullum. Kasancewar hukumar wayar da kan al'umma ta NOA a takaice. Aikinta ta faɗakar tare da ba da bayanai akan manufofi da ƙudurin gwamnati mai ci ta ga dacewar amfani da waɗannan kafafai na sada zumunta wajen isar da saƙonninta ga matasa waɗanda akasarinsu suka fi amfani da waɗannan kafofi na yanar gizo. A dangane da tsare-tsaren da suke bi wajen isa ga matasan shirin na wannan makon ya zanta da babban darakta na hukumar Dr. Garba Abari. Idan kika duba muna da kafofi da yawa a Twitter, a Twitter handle ɗinmu yanzu a rufe yake amma muna nan a instagram muna nan a facebook muna na a whatsapp groups muna nan kuma a da duk sauran kafofi na yanar gizo to wannan abin da ya sa kuma karfinmu ya kai can saboda can ne ya kamata muke samu yawancin matasan ba ka samun su a gidan rediyo in ka same su a gidan rediyo ma tashoshin wake-wake da kaɗe-kaɗe sai dai sai mu mu ɗauki wake-wake da kaɗe-kaɗe mu mu saka musu ba ka samun su a gidan talabijin suna jin labarai in akwai sai da tashoshin kaɗe-kaɗe da nan ba sai a tura su a same su ko suna nan a netflix ko suna nan suna sauraron kaɗe-kaɗe da rayewa a fm station da sauransu duk inda mu kamata mu same su muna bin su mu same mu muke bin su mu nemo su mu same su mu aika wannan sakonin yake matasa su ne kashin bayan duk wani al'umma kuma ka yi batu cewa mafi yawan matasa suna nan a kafafen yanar gizo inda kuke jan hankalinsu shin kana ganin wannan hanya ita ce mafita wajen jan hankalin matasa kamar yadda ka yi batu cewa a yanar gizon nan kafa ce wata yawancin matasa suke a yau da ita ce hanya mafi a yau ka shi to akwai wani jan hankali da zaka yi matasa wajen amfani da waɗannan kafafen ito kullum dai abin da muke gaya musu shine akwai buƙatar da ke akwai na su gane cewa kowane ɗan adam yana da irin gudumawar da zai ba wa kansa shi kansa tukunna don ya gina kansa ya zama mai amfani ma kansa ya zama mai amfani ma al'umma Kasar mu kuma tana da arziki da zai ba wa kowane matashi ba ma kuma matashi ba har ma manya masu zaman kansu hanyoyi da za su yi su tabbata a kan cewa sun yi sun mori gajiyar wannan arziki da Allah ya bayar a ƙasar nan eh, ma'adinai arzikin noma arzikin eh, aiki da kwakwalwa arzikin kasuwanci arzikin arzikin arzikin abu ne ga na da yawa biladadin to kowa yana da haƙƙi da ya tabbata akan cewa ya yi sa hankalinsa inda zai mori wannan abubuwa da ta bakin tsohon darekta a hukumar ta NOA Dr. David Manya Dogo ya yi jan hankali ne ga matasa da ba sa amfani da kafofin ta hanyar da ta dace wanda hakan kan haifar da tarnaki da yin karan tsaye ga tsarin sakataren tsaron ƙasa tare da janyo rarrabuwar kawuna a tsakanin al'umma duk da sunan faɗan albarkacin baki. Eh, to gaskiya ne ah, domin idan ka dubi irin abubuwan da suke ake gudanarwa a social media to gaskiya in dai kai mai hankali ne mai son ƙasa to ba za ka ji daɗin irin wasu abubuwa da ake tattaunawa a kai ba abin da nake gani shine kuma kamar da na faɗa cikin bayanin da na yi shine eh, ni ina cikin wanda suke ba da goyon cewa kowa a ba shi yancin faɗan abin da ra'ayinsa amma kuma dole ne a tabbatar cewa wannan abu mun shi cikin tsari cikin ka'ida abin da ba zai tabarbare mana da sha'anin tsaron ƙasa ko kuma zaman lafiya ba so ni duk abin da gwamnati za su yi su ga cewa gaskiya social media dinnan an amfani da shi yadda ya kamata to ni na ba da goyon bayan wannan eh yana da kyau a ba mutane yanci su faɗi ra'ayinsu amma kuma dole ne a tabbatar cewa an ɗauki matakai da za a ga cewa waɗannan ra'ayoyin an faɗe su ta hanyoyin da za su ka zaman lafiya ne amma ba wai su hargitse mana ƙasa ba. To da yake ka yi batu kan zaman lafiya da kuma 'yancin faɗin albarkacin baki wanda na ɗaya daga cikin abin da Najeriya take gudanarwa kamar mulkin demokuraɗiyya. Mm. To shin akwai wa'insu dabaru ne da kake gani ya kamata a bi domin a taƙaita yadda mutane suke mu'amala da kafafen yanar gizo ga baki ɗaya a ƙasa? Eh, Eh, to gaskiya kin gani a shasa muka yi magana al'adunmu mun ce ya kamata mu koma ga al'adunmu na gargajiya wannan muka sani eh, yana da kyau mu dubi abin da wasu suka yi mai kwaikwayo amma kuma ya kamata abin da za mu ɗauko mu yi amfani da shi ya zama abin da zai taimake mu ba abin da ya saba da irin al'adun da muka sani ba ko kuma irin harkar ma addinanmu da muka sani. gani a yadda muka taso bisa ga al'ada akwai akwai son juna akwai ƙauna akwai ladabi da shauransu to amma kin ga yanzu duwaye na abubuwan don muna koyan abubuwan da ake a wasu wurare kin ga yanzu duwaye na abubuwan yanzu babu su domin haka yana da kyau idan an ga wani abu yana da kyau da bai saba ma al'adunmu ba muna yin mu kwafa amma gaskiya duk abin da zai saba ma al'adunmu to ya kamata mu yi lura da su muna da namu al'adu din mu ɗauko abubuwan da za su amfane mu mu yi amfani da su yake da sheri shine abun gwadawa To baki ɗaya masu sauraro a nan shirin matasa a duniyar gizo zai dakata sai kuma da yardan Allah mako na gaba za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Bi salam. Bare a ce an sanyo kiɗan kalangu ga wanda bai